أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله sauraro barkanmu da dare sannan da tarawa da juna a cikin wannan shiri namu mai cike da albarka shirin magabata na gari wanda kwamitin alhawariyun suke ɗaukar nauyin kawo muku a duk mako a daidai wannan lokaci a wannan kafa na roƙon Allah ta'ala da rahmarsa da sa ya saka wannan kwamiti da alkhairi da dukkanin malaman da suke ba da gudunmawa a cikin wannan shiri mun yi zama na farko akan tarihin uwar mu'minai na na khadija Allah ƙara mata yadda tare da babban malaminmu a shekha abubakar abdulsalam muhammad gwale baban tsarik babban limamin masallacin juma'a na alhaji muhammadu mazaf wanda ke kofar ruwa babban malami a kwalejin nagarin harkokin shari'a ta malam aminu kano da ke nan garin kano allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi wancan mako mun yi shimfiɗa kan abin da ya shafi tarihi da kuma uwar iyayen ne gaba ɗaya sannan daga gaba ta biyu malai mana ya fara buɗe mana ƙofa na tarihin ainihin ta wannan uwa tamu wadda muka fara tattauna a kanta na na khadija allah ƙara mata yadda an yi a ashirin za a ce wataƙila yau za a kabbara insha allahu ta'ala muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya raya muran da za a yi tahiya a sallame shirin gaba ɗaya cikin nasara karauka allahu tafaddal mashkura الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه، أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، آه، kamar yadda ya gabata a wancan satin muna tarjaman na na khadija ummul mu'minina imra'atu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ummu jami'i auladihi ada ibrahim fa huwa min mariyatil qibtiyya alaihim jami'an salawatullahi wa وسلامه mun kawo نسبتها da alaƙarta da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ita ce mafi kusancin nasaba da annabi sallallahu alaihi sallama ta ɗan ɓangaren mahaifi a cikin mata ya annabi sallama in ka ɗauke haramla ummu habiba domin ta haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ta hanyar Qusayyu ibn Kilab wanda shi kuma kama kaka ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar kuma yadda muka sani mafi yawancin mata annabi sallallahu alaihi wasallama suna ƙasa da nasabarsu tana ƙasa da usayyu ibn kilab a cikin wa'anda in aka lissafo nasabarsu wa'anda suke ƙurayshawa kenan in ka ɗauke ummu habiba domin ita ummu habiba ta gidan abu sufyan ita ma ba ƙurayshiya ce amma kuma daga bani daga ɗakin banu umayya shi ko wanzu Allah sallallahu ba quraishi ne daga ɗakin banu hashim ita ummu habiba bintu abi sufyan shi kuma sunan abu sufyan din sakhar ibnu harb al-umawi to idan ka ka gwama nasabarta Allah ya ƙara yadda a gare ta da nasabar nana na Khadija zaka ga ita ta inda suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi kusa kaɗan da ta inda ita umuna khadija ta haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to shi yasa ake cewa ita ummu habiba ta fuskar nasaba gaba take da nana khadija eh, bintu khuwailid amma dukkan su kowaccen su ba ce ba ma annabi sallallahu ba hashimi ita kuma wannan ba Amau ya ce ita kuma khadija Allah ya ƙara yadda a gare ta ba ya ce amma ba asadiya idan muka duba kenan zai zama shi kakansu annabi sallallahu alaihi sallama qusay ibn kilab shine khadija ta hadu da shi ita kuma ummu habiba ta hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam daga Abdulmanaf manaf sai zanto mm, a Kusayyu ɗan kilabi yana da ‘ya'ya a cikin ‘ya'yansa akwai abdumanaf ibn Kusai ibn kilab abdumanaf ibn Kusai ibn kilab akwai Abdullar ibn Kusai ibn kilab akwai abdul'uzza ibn Kusai ibn kilab to idan muka duba za mu ga abdumanaf manzo Allah sallama ya fito ta Abdul Manaf ita ma Ramla ta fito ta Abdul Manaf naka da manzo Allah da Ramla da Ramla duka Abdul Manaf kakansu ne ita kuma Khadija sai ta fito ta Abdul Uzza kenan shi wannan kakan mahaifin Khadija Khuwailid kakan Khadija shine Asad to baban Asad din shine Abdul Uzza dan Qusay ita kuma Ummu Habiba sai mu ga babanta shine Abu Sufyan baban Sakhar kenan baban babanta shine Harb kakan babanta shine Umayya wanda ya haifi Umayyan kuma shine Abdushams to daga nan shi kuma Abdushams dan uwan dan Abdumanaf ne wanda yake shine kanin kakan baban Khadija sai ya zama ummu habiba ita ce tafi khadija kusanci na nasaba a cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta fuskar nasaba kenan amma ba ta fuskar girma a cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ba mun faɗi mahaifiyarta ita ce mahaifiyar na na khadija Allah ya ƙara yadda a gare ta ita ce Fatimatu bintu Za'ida ta bin al ibn Rawaha ibn Hujr ibn Abdi Ma'is ibn Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar al-Qurashiyya wacce ita ma dangi ce ta banu quraish sai dai ita nasabarta ta kai har izuwa ga lu'ayy ibn ghalib ibn sihir wanda idan ka lura zaka ga eh, ta yi nisa da nasabar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in ka duba khadija ta, ta hanyar qusay ibn kilab to kilab din dan murra murra dan ka'ab to ka'abu dan lu'ai ta lu'ai nasabar mahaifin khadija da mahaifiyar khadija da manzon Allah sallama gaba ɗaya suka haɗu mahaifiyarta kenan kuma wato ta kasance ita mahaifiyar khadija ɗin bintu khuwailid ba a samu dogon labari nata ba kawai dai an san nasabar ta har zuwa kan lu'ayi daga nan kuma nasabar ta zama shahararriya sannan kuma an san kakar nana khadija din ita ce halatu bintu abdu manaf ibn qusay ibn kilab wacce ta haifi mahaifinta kenan halatu bintu abdu manaf halatu bintu abdu manaf ibn qusay ibn kilab yar baffan asad ce aka bashi ita ya awayita ta to ta fuskar mahaifiyarta kenan a yan uwanta kuma mun lissafa kaɗan daga cikinsu ko wasu daga cikinsu akwai adi ibn khuwailid adiyu ibn huwailid wanda shi huwailid din kamar shi ne babban dan huwailid kamar yadda ya zo a cikin littafin usudul ghaba na al'imamu afuwan bai zo a cikin usudul ghaba ba ya zo a cikin littafin nasabu quraish wato na wani mawallafi da ya kawo cewa shine babban dan gidan huwailid yayan khadija kenan akwai al'awwam ibn khuwailid wanda ya rasu ko in ce an kashe shi a yakin harbul fijar kamar yadda muka faɗi ko me harbul fijar da sanda aka yi shi a lokacin da muke muke bayaninmu na na wancan satin da muke magana a kan na khadija allah ya ƙara da a gare to shi al'awwam ibn khuwailid ibn asad wanda ya kashe shi murratu ibn mut'ib ibn malik as-saqafi a ranar gumurzin da aka yi a harbul fijar a yawmul abla ɗaya daga cikin ranaku na rintsi a wannan ranar aka kashe shi to iya abin da ya tabbata kenan na tarihinsa shi al'awwam sannan akwai naufal ibn khuwailid wanda shi ya rayu da nana khadija allah ya ƙara yadda a gare ta kuma shi naufal ɗin ibn khuwailid ibn abdul uzza a ibn asad ibn abdul uzza yana ɗaya daga cikin jaruman ƙuraishawa balma a lokacin har ana ce masa zakin ƙuraishawa ana girmama shi kuma ana masa ɗa'a da biyayya to amma rashin sa'a sai ya zanto lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin wa'anda suka doge akan dattako irin nasu cewa ba za su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kuma e, wato ya ya yi gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matukar gaba shi Naufal din kuma har ya zanto ma sun yi wani gumurzu da sayidina aliyu allah ya ƙara yadda a gare shi a lokacin yaƙin badar ne kuma aka kashe shi a wannan lokacin muhammad ibn ishaq ya rawaito daga yazid ibn Ruman daga urwatu ibn zubair cewa sayidina aliyu allah ya ƙara yadda a gare shi ranar badar shine ya fuskanci tsu'aimata bin adi ibn naufal ya soke shi da mashi sai ya ce wallahi la lahi ba adal yau mai abada to don haka dai shi Naufal ibn Khuwailid din yana ɗaya daga cikin manya-manyan sadatu ƙwarai kuma an kashe shi a wata ruwaya kuma ake cewa kamar yadda aka rawaito Abdulrazzaq ya rawaito daga Ma'mar ibn Rashid al basari al-Asdi sanani daga zuhuri ibn shihab yake cewa lamma arafa rasulullah sama hudura naufal ibn khuwailid badaran da mazala sama ya tsinkayi ya gane cewa naufal ya zo yakin badar sai ce allahumma kfini naufala allah ka isar mini sharrin naufal to lokacin da ƙuraishawa suka ga yadda sayyidina aliyu ya yi masa to nan take a suka suka rude suka dumauce to shine fa wato aka samu nasara a kansa aka kai shi ƙasa Muzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa mallahu ilmun bi naufal wa zai ba labarin me ya faru game da naufal sai sai na aliyu allah ya kara da a shi bayan ya dawo da ya ji manzo allah ya faɗa ka ce ya Allah na kashe shi sai manzo allah sama ya kabbara ce alhamdulillahi allazi ajaba da'awati fihi godiya ta tabbata ga allah da ya amsa addu'a ta da nayi akan shi naufal ibnu khuwailid akwai hizam ibn khuwailid hizam ibn khuwailid wanda shi ma yana da ɗansa da ya musulunta hakim ibn hizam ibn khuwailid hizam ibn khuwailid mahaifin hakim ibn ah, hizam ne kuma yayan khadija ne bintu khuwailid ah, kuma baffan fatima ne allah ya ƙara yadda a gare shi hizam ɗin matarsa sunanta ummu hakim binti zuhair sunanta zainab asali kuma ana ce mata kuma fahita ita ta haifi hakim din allah ya ƙara yadda a gare su gabaki ɗaya ibn asir allah ya ji kansa da rahama a cikin ustul ghaba ya kawo haka zalika imamun ibn hajar a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba ya kawo cewa um, ya nakalto magana ibn al-asir da yake cewa qala abu musa أورده abdan ibn muhammad بإسنادي isnadi علي an ali ibn عن أبي an مولى musa بن حريث عن حكيم an حزام ibn أبيه an سألت رسول الله صلى الله dalili ne da yake nuna cewa shi kamar ya ya musulunta shi Hizam din Ibn Khuwailid dan uwan Khadija kenan za a iya cewa ko kanin na na Khadija ne tun da gashi ya rawaito hadisi ya rasulullahi asumu dahara na iya yin azumi kullum fa sakata summa qultu ya rasulullahi asumu dahara fa sakata summa qultu ya rasulullahi asumu dahara qala a amali ahlika alayka haqqun sum ramadana walladhi yalihi وصم الأربعاء أربعاء والخميس فإذا أنت قد صمت الدهر كله وأفطرت الدهر كله من ذا wannan shawara haka zalika bayan nan kamar yadda na faɗa ya zo a cikin usulul ghaba kuma ya zo a cikin al-isaba fi tamyizi as-sahaba al-hafiz ibn hajar Allah ji kansa da rahama yake cewa sawabu an haruna an muslim an ubaidillah an abihi wa huwa muhtamal muhtamil fa dhanna ibn al-asir anna hakim ibn hizam المذكور هو الأزدي فترجم لأبيه فوهم وهما شنيعا to magana gaskiya magana ibn hajar za a ɗauka cewa shi izam ɗin bai riski manzo Allah sallama fa ko bai riski musulunci ba domin magana mafi inganci an kashe shi a harbul fijar an kare shi a harbul fijar kamar yadda ibn sa'ad a cikin al kubra ya kawo kuma ita ce magana mafi rinjaye haka kuma bincike-bincike suke tabbatar wato amma dai a takaice abinda muke so a ɗauka a nan shi hizam ɗin yana cikin yan uwanna na khadija dan a san yan uwanta mun faɗi al'awwa mun faɗi naufal mun faɗi adi shi ne babba ga kuma hizam akwai amr bin khuwailid wasu sun ce shi ne ma ya wa khadija wakilci walitti wanda za mu zo a mai bayani insha Allahu kamar yadda mai kitabu uyunul asar ya kawo sannan bayan akwai halatu bintu khuwailid mahaifiyar al'as ibn rabi Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda ya auri Zainab yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai raqiqatu bintu khuwailid akwai khalidatu bintu khuwailid akwai bahiratu bintu khuwailid akwai kuma wannan su ne yan uwan na na khadija guda tara waɗanda suka shahara a tarihi ga sunan mun faɗe su mazansu da kuma matansu akwai yan uwan mahaifinta a yan uwan mahaifinta waɗanda suke baffanninta akwai amr bin asad wanda ya kasance bayan rasuwar mahaifinta a harbul fijar Shi ne ya zama jagora a danginsu gaba ɗaya da haka ko me za a yi sai an sanar masa sai ya yadda kamar yadda masana tarihi suka faɗa bayan nan akwai naufal ibn asad kada a cakuɗa tsakanin naufal ibn khuwailid da kuma naufal ibn asad shi naufal ibn khuwailid dan uwan khadija ne naufal ibn asad ibn abdul uzza kuma kanin mahaifin khadija ne shine baban warakatu ibnu naufal wanda za mu zo mu ji labarinsa akwai alharif ibnu asad shi kuma akwai abul bakhtari ibnu hisham in an san shi a tarihi ina jin ba za a rasa wani lokaci a cikin labaran annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma abubuwan da suka faru a tarihi ba a ji an taɓa faɗan abul bakhtari ibnu hisham a cikin sabbin manzon Allah sallallahu alaihi ko kuma a cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rayu da shi da su to shi a al-harith ibnu a shi wannan al-harith ibnu asad din shine kakan abul bakhtari ibnu hisham akwai amr ibn umayyah ibn al-harith shi ma jikan al-harith ibn ne ibnu asad al-harith ibnu asad shine ya haifi baban amur bin umayya da kuma abul bakhtari ibn hisham duka kakansu ne akwai al-huwaris ibn asad akwai muttalib ibn asad wancan abul bakhtari ibn hisham al-as ibn hisham sunansa na asali kenan kuma da shi aka je yakin badar amma yana bangaren kafirai har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da farko ya hana kar a kashe shi to amma akwai akwai sahabin da ake kiransa al-mujazzir ibn ziyad al-balawi bisa kuskure sai ya kashe shi to sai daga baya fahimci maza a sama shi ya hana kar a kashe ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake neman afuwa yake cewa wallazi ba'athaka bil haqqi laqad jahidtu alaihi an fa'ati ka bihi ya ce wallahi rasulullahi na rantse da sarkin da aiko ka da gaskiya na iya bakin kokari na akan na kama shi in kawo shi gabanka fa aba illa an yaqtulani shine fashi ya dage sai ya kashe ni sai na ga to da in bashi ya kashe ni gwanda ni in kashe shi sai na kashe shi to a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai aibata masa ba duk da cewa gashi ya kashe shin to shi abul bakhtari ibn hisham jikan a jika ne a wajen alharis ibn asad kuma ɗa kenan a wurin khadija haka zalika akwai alhuwairis ibn asad akwai al-muttalib ibn asad mahaifin al-asad ibn al-muttalib sannan kuma akwai usman ibn asad shi ma duka yan uwan mahaifin khadija ne akwai yan uwan mahaifin khadija mata akwai ummu habib bintu asad mahaifiyar barratu bintu abdul uzza abinda za muke ambaton wa'annan yan uwa na khadija domin mu san da yawa daga cikin wa'anda ake ambatan su a tarihi wasu suna da sila ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan aka bai da hankali aka san su sai ka ga an san da yawa daga cikin familin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ya rasu ya rayu a cikin su ita barratu bintu abdul uzza bin usman ibn abdiddar ibn qusay ibn kilab al-qurashiyya mahaifiyarta ita ce kamar yadda na faɗa ummu habib bintu asad bin bintu asad bin abdul uzza din wacce ita ce yar uwar mahaifin nana khadija dan haka da ita da yar nana khadija kamar Eh, da ita barratu ɗin da kuma nana khadija sai zanto 'ya'yan mata suke to wannan kenan game da abin da ya shafi danginta Allah ya ƙara yadda a gare ta to an haifi nana khadija bintu khuwailid kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallama da shekara 25 wannan shine abin da da yawa daga cikin masana tarihi suka kawo cewa an haife ta a shekara ta 556 556 miladiya wanda idan ka ƙara shekara 25 za ka ga sha zama kenan a wato ɗari biyar da zai zama kenan ɗari biyar da hamsin da shida shine shekarun haihuwar ita na na khadijan kenan wanda idan ka lissafa shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ka kara da shekarun shekara 25 za ga ya baka 581 sai zanto na na Khadija ta ba manzon Allah sallallahu alaihi sallama shekara 25 to wannan mahalli ne na saɓani da tattaunawa tsakanin malamai a kan lokacin haihuwar na khadija allah ya ƙare da a gare ta wanda wannan saɓanin ya ɗarsu zuwa ga tabbatar da shekarun da ta auri manzon allah sallama watakila mu jinkirta zuwa lokacin da za mu yi bayanin aurenta da na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai mu ɗan ishara zuwa ga saɓanin kaɗan domin tabbatar da abin da shi ne abin da ya fi zama daidai insha Allah ko kuma ya fi kusanci zuwa ga daidai da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Nana Khadija ta taso a gidan nasaba da mm-hmm. kuma ɗaukaka <clears throat> wanda kabar yadda muka sha faɗa yawanci girman gida yana yin tasiri a wajen tarbiyyar gidan tun da da kuma yanzu. duk da cewa ba ƙa'ida ce guda ɗaya ba akan cewa duk gidan da yake babba to duk wanda za a haifa a gidan zai tashi da halin manya ko kuma duk gidan da yake ƙarami to duk wanda za a haifa a gidan zai tashi da karanta wannan ba ƙa'ida ce ga gamammiya guda ɗaya da za a ɗora ta akan kowa da kowa da kuma kowane gida ba amma a abin da aka fi sa rai in dai ba an kiloga ba mm. wanda duk yake babba wanda duk ya fito a babban gida gidan sarauta gidan malinta mm. gidan arziki gidan dattako to zaka ga shi ma yana da dattakon yana da yanayin arzikin da kuma jinin arzikin ko kuma kashin arzikin ko halayya kamar yadda malamai suke faɗa shi yasa zaka ga galibi idan aka yi haihuwa a gidan arziki da girma da dattako da ilimi tun a da to ana ƙoƙarin 'ya'yan da aka haifa ɗin a in mace ce sai kaga an yi wa wani kamu wani daga wani gidan na girma shi ma sai ce wance muna muna son ta da ko da ɗaya daga cikin 'ya'yan mu to sai zanto kamar yanzu da turanci da a ce an yi bukin an riga an an an nema tun farkon al'amari ba don kuma saboda kwaɗayin a haɗa girma da girma to ita na na khadija bata ƙi ga ba domin yadda ta taso a wannan gida na alhasabu wa nasabu mm. to ita ma ta zama hasiba kuma ta zama mace mai nutsuwa da kamun kai daga ci abin da ke tabbatar da haka shine lakabin da ake mata tun a jahiliya kusan ya zama mutawatiri ya zo a wurare daban-daban na littattafan tarjama akan cewa ana mata lakabi da at Abahira kuma abin da ke nufi da Abahira shi shine tsarkakakkiya a ma'anar tsarki din a wancan lokacin zai iya ɗaukar ma'anarta a yanzu tunda yanzu aka ce tsarki ko dai ya zanto mutum an sifanta shi da tsarki ne saboda sifantuwarsa da kyawawan sifofin da suke kishiyantar sifofi na ƙazanta da ƙasƙanci to sai a cewa mutum mai tsarki ma'ana kubutacce ga biran sifofi na kaskanci wannan kuma sifofin akwai na ɗabi'a akwai na addini to kaga a lokacin tunda babu saukaccen addini dole sai dai a yi magana akan sifofi na ɗabi'a to kuma ko shakka babu dama na na khadija da ta taho musulunci da kyawawan sifofinta ta taho tunda akwai alƙiyam abinda balarabe yake cewa alƙiyamul alamiya kullum ina ƙara fito da waɗannan abubuwan fili don mutane su fahimta kada wani abu ya ruɗe ka kaje ka yi kuskure alƙiyamul alamiya su ne waɗansu ɗabi'u da kyawawan tadoji waɗanda duk duniya ta da da ta yanzu duka an yarda da su wanda ko da addinin musulunci izo mm. ire-irensu ya ɗauko dama ya zo da manufar ƙarfafarsu kamar gaskiya a magana za ka iya samun kafiri wanda ba musulmi ba amma yana da gaskiyar magana ba zai taɓa maka ƙarya ba ko me za ka ba shi ba zai maka ƙarya kamar adalci shine kamantawa da yin daidai a jagoranci ko abin da shafi rayuwa a kamar kunya wannan shine bature yake ce musu universal values su ne kadoji da halaye waɗanda duk duniya wanda duk ya kauce musu to ƙarya yake yi ya ce wai saboda wani addini ya karkace musu mu kuma addinin musulunci da izo ta kansu ya fara ya girke su ma ya tanadan musu in su ladaddaki na musamman ga wanda ya ya lazimce su inna Allah ya amur bil adal wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun kaga waɗannan sifofi ne masu kyau to so idan mutum ya sifantu da wayannan sifofin tun kafin zuwan addini ya kamata a faɗa a ce ya sifantu da shi haka za ga mutane suna da miyagun aƙidu la'alla ma wasu aƙidunsu sun kai haddin kafirci wasu aƙidunsu sun kai baƙin fasikanci wayansu kuma aƙidunsu sun kai a sifanta su da mummunan saɓo amma kuma duk da haka a cikin zirin masu aƙidun nan sai ka tarar da wani yana da kunya yana da tausayi yana da taimako wannan taimakon da kunya da tausayin ba su za su wanke shi kuma ta fuskar aƙida ba sannan kuma duk inda ka kai ga da'awar cewa kai kana bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam kana da kyakkyawa aƙida in ka rasa wa'annan tadojin to dan kai da'awar kai kana da kyakkyawar aƙida wannan ba zai cece ka ya sa kuma shikenan a wanke ka ba in kai mugu ne kowa ya kai za a ce mutum mugu ne idan ƙazami ne mutum kowa shi za a ce wane dai yana da kyakkyawar aƙida amma sai dai ƙazami ne idan mutum magulmaci ne sai a ce ta fuskar aƙida fa ni'ima amma ta fuskar halaye masu kyau ba shi da kyakkyawan hali magulmaci ne ko marowaci ne ko wani abu dai mai kama da haka to shi yasa tun a jahiliya zaka ga ai akwai waɗanda suke da kyawawan sifofin kuma ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya tashi magana ai yayi la'akari da wayannan sifofin kamar yadda ya faɗa a cikin kyakkyawa a cikin ingantaccen hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin musnad al-imam Ahmad bi sanadin sayyin ala shart muslim daga Abu Hurairah ta Allah ƙara yadda a gare shi yake cewa khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islami idza faqihu khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idza faqihu wannan a ruwayar imam ahmad kenan ta hanyar abdurrahman ibnu mahadi al-ambari Allah ya ji kansa da rahama daga hammadu dan salamat al daga ammar ibnu abi ammar al-makki al-hashimi yace naji abu hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi yana faɗa sannan kuma ya rawaito shi ta ta hanyar Hassan ibnu Musa al abu ali al-baghdadi ta nafsin waccan ɗariƙar da cewa manzala sama yana cewa kuma shi ma da isnadin da yake sahihun alashar su muslim yake cewa annasu ma'adin mutane da kake ganin su ma'adinun fil khairi wa shar wato kamar albarkatun ƙasa ne kaga wata ƙasar gurɓataccen mai take fitarwa na fetur wata ƙasar ruwa take fitarwa mai kyau tatacce wata ƙasar gwal take fitarwa wata kuza take fitarwa wata ma an haƙa ɗoyi za a ji annasu ma'adinin fil khair wa shar khiyarukum fil jahiliyyati fil islam idza faqihu suke zaɓaɓɓun ku a jahiliyya to in suka shigo musulunci suka yi karatun addini suka san musulunci to kuma fa za su zauna a matsayin zaɓaɓɓi a cikin kunnan ne idza faqihu ay idza ta'allamu addina wa tabbaqu to ummuna khadija Allah ya ƙara yadda a gare ta ana kiranta da suna Abahira. to ta taso a wannan kyakkyawan yanayi da hali da tsarkin halaye da kyawawan ɗabi'u Allah ya ƙara yadda a gare ta tun kafin musulunci ah, to kuma ta tasirantu da ɗan baffanta warqatu ibn nawfal oh. al-asadi ko al'asdi wanda shi waraƙa bin naufal mutum ne da ya kamata ko in ce ya waje ba muddin za a yi tarihin na na khadija Allah ya ƙara yadda a gare ta to kuma fa a yi maganar waraƙa bin naufal na na khadija ta tasirantu da shi ƙwarai ƙwarai da gaske takan je wurinsa ta ba shi labarin abubuwan da take gani na mafarki mm. saboda tana kulawa da dukkan abin da ya shafi rayuwarta musamman rayuwa ta ruhi mm. to duk lokacin da ta yi mafarki ta kan je ta gaya masa cewa ni fa na yi mafarkin kaza na yi mafarkin kaza shi kuma warqatu bin nawfal Allah subhanahu wata'ala ya masa baiwa da iya karatu da rubutu mm. ah, wanda wannan ya sa shi ya zanto a cikin leƙe-leƙensa da karance-karancensa ya fahimci halin da mutanen maka suke kai na bautar gunki an taɓa turo saƙonni da suka yaƙi wannan bautar gunkin to sai ya ƙi wannan bautar gunkin ya ƙyamace ta ya zama ba zai yi ta ba ya sanyinta mm. kuma ya ci gaba da bincike ah, yana bibiyar duk maganganu da ya samu masu daɗi waɗanda suke da haske da ruhi na addini ko ba waɗanda suka yi addini wani suka faɗe su yana makale musu kuma ya aiki da abin da maganganun suke hukunta kamar yawanci hudubobin usubun sa'ida al'iyadi wanda kowa ya san hudubobinsa za ka ga yana yawan faɗar maganar abin da ya shafi mutuwa ina wa'anda man asha mat wa man mata fat wa ma kullu ma huwa atin at lailun dajin wa sama'un zatu abrajin haka dai maganganu da suke nuna maka akwai Allah subhanahu wata'ala ko da zaka ga ba nassanta samuwar Allah suke ba to sai ga yana aiki a bisa muktaba abinda wa'annan maganganun suke hukuntawa muna tare da sheikh abubakar abdulsalam muhammad babban limamin masallacin juma'a na alhaji muhammad mazaf na gafarta masa da ke kofar ruwa cikin halka ta biyu tarihin na na khadija radiyallahu anha Allah tsara mata yadda muna jin dai wannan shimfiɗa da malam yake yi da alama dai yanzu an yi ikama har an kabbara na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya riƙo da hannun malam kwamitin alhawari yun su ke ɗaukar nawan kawo muku wannan shiri a duk mako a wannan kafa mun ci minti 34 gaba ta farko a cikin shirin yanzu kuma za mu je hal gaba ta biyu insha Allah a karmaka Allah sai mu dora to am to kamar yadda al Abu Dawud Sulaiman ibn Dawud al-Bayalisi Allah ya ji kansa da rana wanda ya race shekara ta hudu hmm. ya rawaito a cikin musnad insa cewa waraqatu bin Rawfal wata rana da shi da Zaid ibn Amr ibn Nufail sun taɓa fita suna neman addinin gaskiya har sai da suka zo suka samu wani wani rahib shine mai wani irin mutanen da suke barin komai a addinin kiristanci su lazinci ibada a iya inda suke ko fita ma ba sa yi su cakuɗi da mutane wannan su aiki kira ruhuban kuma alkur'ani ma ya ishara zuwa gare su dalika bi anna minhum qissisina wa ruhuban to sai suka samu suka je garin Mosul na Iraki sai suka samu wani rahib irin wa'annan mutanen a hausar da can muna cewa boka amma ba wai boka ne na mai bugun ƙasa ba hanyoyi ne daga cikin hanyoyi na malinta a wancan lokacin da kuma nagarta wanda mutum dai ba annabi ba ne amma yana da wasu abubuwa daban wanda ba kowane mutum ne yake da shi ba wasu suna da ilhama wasu suna da mafarke mafarke wasu suna da hikima ta fassara mafarke wasu suna da ilimin littafi da sauransu sai suka je wajen shi wannan bokan a mausil sai a ya ce da zaid bin amr bin nufail min aina kabalta ya sahib al-ba'ir da dattijo mai raƙumi daga ina kake yake cewa da min baiti ibrahim daga gidan ibrahim yake cewa to wa matal tamis me kake nema yace altamisuddin baiti ibrahim shi ne ka'aba kenan yace na fito ne neman addini sai yace to ka je ka koma garin ku mana in ka koma garinku lokaci ya kusa da addini zai zo muku har garinku irji fa inna yushiku an yadhhara allazi tadrubu fi ardika to wannan yana ɗaya daga abin da ya sa shi warqat ibn nawfal bayan ya karɓi addinin kiristanci kuma daga baya izo yana jiran Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi salatu a shahid anan a cikin labarin warqat ibn nawfal ya ya kasance mutum ne na gari mutumin kirki to na khadija sai ta lazimce shi tana zuwa ta gaya masa mafarkinta shi kuma ya fassara mata wannan mafarkin kamar yadda muhammad abdu yamani ya ka a cikin sa khadija bintu khuwailid sayyidatun fi al mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda haka <clears throat> nana khadija Allah ya kare da a gare ta ta tun a yarantarta tana karama tana kula da abubuwan da take gani a mafarki na bushara da abubuwa da yawa wanda kuma wa'annan suna yin tasiri sosai a abin da ya shafi rayuwarta to bayan nan ba a rawaito abubuwa masu tarin yawa na yarintar na na khadija ba Allah ya ƙara yadda a gare ta sai kuma ka ji labarin aurenta to a labarin aurenta yanzu idan muna so sai mu koma cikin littafin ibn al-asir Allah ya ji kansa da rahama wanda shi ne usdul ghaba kenan fi tarihi sahaba na ibn al-asir al-jazari Allah ya ji kansa da rahama inda yake ba mu labarin auren nana khadija Allah ya kare yadda a gare ta idan muka koma cikin Usdul ghaba kamar yadda na faɗa eh, <clears throat> a harful kha tarjamar nana khadija Allah ya ƙara yadda a gare ta bayan ya kawo nasabarta yake cewa qala zubair shine ibn bakkar kenan kanat tud'a fil jahiliyyati tahira wa ummuha fatima bint za'idah bin al-asam shi kuma al ɗin din sunansa jundub bin hadam bin rawahata bin hujur ibn abdi ma'is ibn amir bin lu'ay وكانت خديجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أبي هالة بن زرارة بن النباش ابن عدي ابن حبيب ابن سرد ابن سلامة سلامة ابن جروح ابن أسيد ابن عمرو بن تميم التميمي وانا ابن العسير asir yana من mana خديجة تا أوري وانا ta أبو هالة mutum زرارة suna نباش wannan ya kawo shi gwargwadon yadda azubair ya ya kawo nasabarsa to amma ya kawo kuma yake cewa wa qala ali ibn abdul aziz al-jurjani kanat khadijatu inda abi hala ibn nabash ibn zurarata shi kuma zurarata din waqdan وقدان ابن حبيب بن سلامة بن جرة بن أسي أسيد ابن عمرو بن تميم التميمي سيزن تو بمبنشن waccan ruwaya da wannan ruwaya wato abi halata bunu abu hala hindu bunu nabash kaga nan an nasanta sunansa sunansa hmm. hindu ibnu nabash ibnu zurara amma wancan kuma zurarata din ne ibnu nabash sannan nan kuma shi zuraratan ibnu waqdan ne ibnu habib can kuma shi zurarata ibnu nabash ibnu adi ibnu habib sannan kuma a nan habib ibn surat a ruwaya farko sannan kuma a ruwaya ta biyu ta jurjani habib ibn sulama to la'alla sulama din abin habib ibn surat ibn sulama nan kuma habib ibn sulama to daga nan bin jarwata bin usaid ibn amru ibn tamim at-tamimi yace thumma khalafa anha ba'da abi halata atiku bin abid to bayan abu halatan sai kuma ya rasu ya mutu sai atiku ibn ibn ibn abd bin abid ibn abdullah bin ibn umar ibn makhzum al-khankhazumi ya aureta ثم خلف عليها بعد أتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك سمع إذو يأوريتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تو أوجد تبت الدوانا نخديجة a nan za mu samu akwai ruwayoyi da yawa sama da ruwa ya ɗaya mhm. wasu suna ganin cewa ta fara auren teku ne wasu kuma suna ganin cewa ta fara auren abu hala ne to duka dai matsaloli ne na ilimi da malamai suna tattauna su kuma ba laifi ba ne ba idan aka ɗan guri wani ɓangare nasu ah, ba don kowa ba sai don ya zanto an cika babin da bayanai na na karatu kuma na ilimi gwargwadon yadda malamai suka faɗa mm. al'imam ibn kafir Allah ya ji kansa da rahama a cikin albidaya wani haya yake faɗa yake cewa <clears throat> Imam zuhuri ya ce wa ƙad kanar khadijatu bintu khuwailid ta zawajar ƙabbalar rasulullah sallallahu biyar julaini khadija ta auri mazaje biyu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam al'awwal minhuma atiq ibn a'iz ibn makhzum na farko sunansa atiq dan a'iz dan makhzum ana yi masa wannan shine sunansa fa waladat minhu jariyatan sai ta haifa masa ya wahiya hindu sunanta hindu ummu ummu muhammadin ummu muhammad ibn saifi sunan danta ita hindun muhammad ibn saifi wasani mijinta na biyu kuma abu hala at-tamimi sunansa abu hala at-tamimi fawaladat lahu sai shi kuma ta haifa masa hindu ibnu hind hindu ɗan hind don abu hala ɗin sunansa na gaskiya hindu sai ce to wannan shine wa qad sammahu ibn ishaq fa qala thumma khalafa alaiha da halaki atiqa ibn a'id abu hala annabash ibn zurara amma ibn ishaq ya kawo sunansa annabash ibn zurara ce ahadu bani amru ibn tamim halifu bani abdiddar fa waladat lahu rajulan wa imra'atan sai ta haifa masa 'ya'ya biyu ɗaya namiji ɗaya mace hindu da hala hindu wa hala summa halaka anha sai shi ma ya mutu fa khalafa alaiha rasu. rasulullahi sallallahu alaihi al sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya aure ta fa waladat lahu بناته الأربع ثم بعدهن القاسم والطيب والطاهر فذهب الغلمة جميعا وهم يرضعون سيتحيفا مسا ما تاهدو sannan daga baya ta haifa masa maza biyu alƙasim da attayib attayib ɗin shine ake ce masa attahir sai 'ya'ya mazan suka rasu sannan tun ma ana tun ana tun kafin yaye tun ana shayar da su wannan ibnu ibnu kasir ya kawo shi a cikin albidaya wan nihaya abinda zamu fa'idantu anan shine na na khadija ta auri mazaje biyu a cikin abinda ibnu kasir ya kawo mijinta na farko shine atiq mijinta na farko shine atiqu bin a'is kuma ta haihu da shi ɗaya ta haihu da shi sunan wato sunan yar da ta haifa masa ita ce hindu mm-hmm. kuma kar a manta shi sunan hindu larabawa suna sawa namiji kuma suna sawa mace saboda khadija sai zama yarta ta farko a duniya mace ce kuma sunanta hindu to bayan nan sai ta sake auren wani namijin sunansa abu hala abu nan shi da kansa sunansa hindu mm-hmm. don haka sai zama tana da ya hindu da ta zo da ita a matsayin agola gidan mijinta hindu wanda ake masa alkunya da abu hala ko da yake ya faɗa mana cewa ibn ishaq ya raɗa masa suna annabash ibn zurara daga ƙabilar banu tamim amru bin tamim wanda ‘yan uwan ƙawance ne na banu abdiddar kuma ta haifa masa ‘ya'ya biyu ‘ya'yan nan biyu ɗaya sunansa hindu ɗaya kuma sunanta hala ɗaya sunansa hindu ɗaya sunanta hala sai zama khadija tana tsakankanin hindu uku da hindu yarta ta farko da hindu mijinta da kuma hindu ɗan mijinta sai zanto hindu bunu hind amma sai dai shi an fi saninsa da abu hala hindu kuma an ce hindu shine garken raƙuma da suka kai ɗari shi kuma hala da ha babba ana nufin ke ƙasa ƙuru shine ɗan hasken nan da yake fitowa ya kewaya wata idan wata ya fito to kuma sannan za mu fahimta a cikin maganar al'imam ibn kasir Allah ji kansa da rama cewa da abu hala shi hindu kenan annabash ibn zurara da kuma shi wancan mijin nata na farko a teku ibn a'iz dukkansu mutuwa suka yi sannan al'imam ibn al'asir Allah ji kansa da rama har yanzu a cikin usdul ghaba ya kawo ruwaya ta hanyar Yunus ibnu Bukair daga ibnu Ishaq yake cewa wa kanat Khadija tu qabla an yanki ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta Atiq ibn Aiz fa waladat lahu Hinda bint Atiq thumma khalafa alaiha ba'da Atiq Abu Halata Malik ibn Nabash ibn Zurar at-Tamimi al-Asadi al-Asdi fa waladat lahu Hinda ibn Abi Hala wa Halata bint Abi Hala fa Hindu بنت عتيق وهند وهالة ابن أبي هالة كلهم إخوة أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة wannan abin da ya kake nan da ɗan gyara kaɗan akan wancan ra'ayin na farko al'imamun nawawi Allah ya ji kansa da rama a cikin tazibul asma'i wal lughat yana ɗaya daga cikin masajir masu kyau da ake koma musu abin da shafi tarajum yake cewa kanat khadijatu radiyallahu anha wa kanat ay khadija قبل النبي صلى الله عليه وسلم زوجة لعتيق لعتيق farko da matar Atiku ɗan A'is ce, famata anha sai ya mutu, walahu min ha waladun, ta kuma haihu da shi, sun mata zauwaja ha abu halata Malik, kaga anan ma sunansa Malik kamar ruwayar Ibn Isa, waƙila Hindu ibnu Zurara, an ce kuma sunansa hindu an ce sunansa malik waƙila ta zawaja abu hala a atiq an ce kuma abu halan ne ya fara aurenta sun mata zawaja ha rasulullahi in ta kalamin nawawi rahimahullahu ta'ala al-imamu al ibnu hajar hazamil muhaddisi na Allah ji kansa da rahama a cikin al-isaba fi tamyizi as-sahaba yake cewa hindu بنت عتيق da ترجمة ابن عائز ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أمها خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها الدار قطني في كتاب الإخوة قال أسلمت وتزوجت ولم تروى عنها ولم تروي عنه شيئا وقال ابن سعد في ترجمة خديجة إن ابن هجر ديتي ابن هذا ديزو ترجمة خديجة سيكي سوى خلف على خديجة بعد أبي هالة عتيق بن عائف شما كان ابن سعد يتفع يا أبو هالة نفار أورانتا آه، سننسي بعد أبو هالة أوريت سيكم عتيق بن عائف يزوي أوريت بن عمرو بن مخزوم فولدت له جارية يقال لها هند فتزوجت صيفية بن أمية ابن عائف ابن ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم wa huwa ibn ammiha sai ta auri saifi ibn umayya umayya ibn a'is din wanda muka faɗa wancan fawaladat lahu muhammad ibn saifi fawalada muhammad fawaladu muhammad fawaladu muhammad yuqalu lahum banu at-tahira li makanati khadija sai dan haka shi muhammad dinnan ƴaƴansa gaba ɗaya ana ce musu banu at-tahira ƴaƴan saboda matsayin na na khadija Allah ya ƙara yadda a gare ta ita kalamul hafiz rahimahullahu ta'ala to sai mu sake da'awa kan wannan batun batun ita tarjamar nana Khadija din Allah ya ƙara yadda a gare ta kenan kaga mun tabbatar da cewa na na Khadija ta yi aure ta aure maza biyu Abu Hala wanda sunansa ko dai Malik ko Annabash ko kuma Hindu sannan kuma ‘ya'ya biyu ta haifa masa da Hala da Hindu ɗaya mace ɗaya namiji miji ko kuma duka maza sannan sai kuma idan muka koma shi kuma aiz tana da ƴaƴa da shi tana da da shi ita ce hindu wannan game da ita na na khadija kenan bintu huwaili game da abin da ya shafi farko-farkon a tarjamarta to ta auri nan daga baya kuma sai ta zo ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda batun aurenta da manzo Allah sallallahu batu ne shahararre hmm. wala Allah za mu iya jinkirta batun auren nata saboda akwai hadisai da yawa wanda suna cikin masadir sunna wa'anda kuma ƙarƙashin wa'ansu hadisan an samu wa'ansu ko dai ka kira su da suna 'yan tiranin addini wa'anda dama asalin su su ba musulmai bane suna zuwa su karanta tarihin musulunci ne sai su yi la'akari da ruwayoyin da aka kawo na tarihi wa'anda wa'yansun su asali dama an kawo su ne don a san su a gane cewa ba sa cikin abin da za a yarda da su su inganta ba don mm. ka aje a rawaito maka su ta bayan fage sai ka ga malamai sun kawo su don ka san su ka guje su mm. to su sai su wawantar da mutanen da ba su san wancan sharaɗin ba sai su gwada cewa kamar an kawo su ne saboda an yarda da su sai su koma ta gefe sai su yi sai su yi ta'aliki da sharhi da fashin baki kuma sai su zagi musulunci da malaman musulunci cewa sun kawo irin waɗannan hadisan hmm. to akwai su abin da shafi auren na na khadija akwai kuma waɗanda a'a sun zo sun inganta amma da suka inganta suna da su ta ta gaskiya ta asali wadda a cikin fassarar gabaci ɗaya babu abin da ya shafi kalawa addini wani abu ko kuma wani abu abin kyama ko abin ki hmm. amma kuma a fassara su wa yanci ranar addinin za su iya fuskantar da su wani abu da zai tayar da hankalin musulmi har ma ya zaci kamar yadda suke faɗa ɗin haka ne wasu kuma sun inganta hmm. haka nan kawai za a murguɗa musu ma'ana da fuska to eh wa'annan hadisan suna buƙatar a tattare su kuma a yi fashin bakin su wanda wannan yan ranar addinin suke amfani da su sune ne orientalist kenan sannan kuma akwai wanda ba orientalist ba ne ba musulmai ne amma suna da karancin rabo a abin da ya shafi ilimin hadisi da kuma tarihi sannan kuma Allah ya jarrabe su ba su iya tattare babukan ga baki ɗaya ba su iya gane yadda za su fuskantar da waccan waya da waccan waya sai su yi azarbaɓi su a ganin su kamar idan aka tabbatar da abu kaza to za a taɓa daraja annabi sallallahu alaihi da kuma za su tattara babin gabaki ɗaya sai su shiga su fita lafiya lau hmm. watakila kawai mutum ne ke tafiya akan hanya ya ga tarin motoci ashe watakila hannu ne ba a bayar ba ana ba da hannu sai wata tainan wata tainan wata tainan sai ga har an wuce hmm. a waɗansu kuma wato dama akwai wata mugunyar aƙida a cikin zuciyarsu su damuwarsu shine ya za a yi su jefi malaman musulunci da aka yarda da su da wata guba ta cewa ba sa san annabi sallama domin a ƙiyarda da alherin da suke tare da su eh, su kuma in yi so sai su baje kolinsu na sharri mm. akwai kuma wanda burin su shine dama yau su zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama su ce sahabba da sun cuci annabi dama suna rawaito munanan abubuwa to irin wa'annan dukkan su zaka iya tattara su a jaka guda ka yi musu wani baƙin fenti ka yi watsi da su ka yi wa mutane bayanin haƙiƙanin yadda ruwaya take domin a ji a sani a fahimta kuma a gane cewa duk abin da ya shafi annabi sallama ba muni a cikinsa kuma babu wani abu da aka taɓa rawaitowa wanda ya inganta wanda yake mummuna ne domin malamai duka sun yi bayani kuma su ya isa duk inda ya kamata da isa saboda za mu dakata a nan za mu tashi auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Khadija da kuma ruwayoyin da aka rawaito karkashin wannan aure sauraro ah, mun zo ƙarshen wannan zama na wannan dare a cikin wannan tarihi na uwar muminai radiyallahu anha na na khadija halitta ta biyu inda dai gashi mun ji tarihinta gashi har malam ya zo gabar da za a yi magana ko za a tattauna akan abin da ya shafi aurenta da annabi sallallahu alaihi wasallama aure mafi daraja a ban ƙasa ah, insha Allah ta'ala za a ji warwara kan shubuhohi da aka yada kan wannan kissa ta aure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya arzuta mu kyakkyawan sakamako a kyakkyawan sauraro malam Allah ya saka musu da alkhairi malam Allah mai da kai gida lafiya muna roƙon Allah ya sa malam ya dawo mana mako mai zuwa domin ɗorawa cikin aminci da kwanciyar hankali mai sauraro a madadin kwamitin alhawari yun wanda ke ɗaukar na wanka muku wannan shiri a duk mako a daidai wannan lokaci shugaban shirin malam salisu idris ya kasai a madadin kwamitin alhawariyun gaba daya ni alkasim abdulrahman nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu kwana lafiya